está Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. ku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau 24 ga watan agustan shekarar 2019 sunana Mahmud Lalo. Takaddamar cinikai da ke faruwa tsakanin Amurka da China ta ƙara zafafa a ƙarshen makon nan. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai saka ƙarin haraji akan kayayyakin China da ake shigowa da sunan Amurka. a jiya juma'a shugaban ya kwatanta ƙarin harajin da china ta yi akan kayayyakinta da ake shiga da su ƙasarta. ta waɗanda kudadensu suka kai dala biliyan 75 a matsayin matakin da ke da nasaba da siyasa trump ya ce zai mai da martani ta hanyar kara haraji akan kayayyakin china zuwa kashi 30 daga ranar 1 ga watan oktoba mai zuwa kayan da kudadensu suka kai dala biliyan 250 koriya ta arewa ta sake harba wani makami mai linzami matakin da ya saba alkawarin da ta yi wa shugaba donald trump na cewa ba za ta sake gwajin makamin ba bayan da amurka da koriya ta kudu suka kammala wani atisayen haɗin gwiwa da suke yi gwamnatin japan ce ta fara bayyana gwajin makamin wanda ta ce na makami mai linzami kira ballistic ne ita ma rundunar dakarun koriya ta kudu ta tabbatar da aukuwar gwajin mintuna kaɗan bayan japan inda ta ce makwabciyar tata ta harba wasu makamai biyu daga kudancin lardin hamyong zuwa cikin teku daga gabar ruwanta da ke gabashi sai dai mataimakin mai ba da shawara kan harkar tsaro a koriya ta kudu kem hancho ya ce har yanzu suna fatan akwai kofar tattaunawa uh, ya ce ina mai kyakkyawan fatan cewa koreya ta arewa da amurka za su hau teburin tattaunawa nan ba da jimawa ba kuma komai zai tafi daidai a dai farkon watan nan ne shugaban amurka donald trump ya bayyana a shafinsa na twitter cewa shugaba kim jong-un ya alkawarin daina harba makaman ya kuma ce ya nuna sha'awar komawa teburin tattaunawa hukumar lafiya ta duniya who ta ce cutar ebola mai sauran kisa na ci gaba da yaduwa a wasu sabbin yankuna da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya doshi dubu uku adadin baya-bayan nan ya nuna cewa mutum 2,934 ne suka kamu da cutar inda 1,965 daga cikin wannan adadi suka rasa rayukansu. Babban darakta hukumar ta WHO Michael Ryan ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar cutar ta ci gaba da yaduwa saboda waɗannan dalilai. populations that Ya ce zantukan da ake ta ya da su cewa ana amfani da allurar rigakafin cutar wajen yaɗa ta da kuma karasa masu dauke da ita da ƙungiyoyin da ke watsa bayanai marasa tushe ta kafofin sada zumunta na kawo cikas a yakin da ake yi da cutar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc al'ummar hong kong na shirin gudanar da wasu jerin zanga-zanga a ƙarshen makon nan waɗanda aka tsara za su kaikaici filin tashin jiragen saman yankin a jiya juma'a 'yan sandan yankin na hong kong suka ce wata babbar kotu a birnin ta fitar da wani umarni wanda ya hana yin zanga-zanga a filin jirgin su ma hukumomin filin tashin jiragen sun wallafa sanarwa a jaridu suna kira ga jama'ar yankin da su nuna kauna ga hong kong ta hanyar kaucewa katse hada-hada a filin jirgin masu zanga zanga dai sun yi yakuwar a fito a yau asabar a datse hanyoyin kaiwa ga filin matakin da idan suka dauka zai kawo cikas ga kaiwa da komowa wanda ake yi idan har dandazon masu zanga-zanga suka amsa wannan kira. a da dakarun siriya ke kaiwa a lardin idlib tare da goyon bayan rasha wato yankin da ke karkashin ikon 'yan tawaye na jefa sasantawar da aka yi tsakanin turkiya da rasha a kwanan nan cikin yanayi na rashin tabbas hukumomin ankara babban birnin na turkiya waɗanda kuma ke goyon bayan 'yan tawayen na nuna damuwa kan hare suna masu gargaɗin cewa za a jefa jama'ar yankin na idlib cikin kuncin rayuwa yayin da hukumomin damascus suka kara zafafa hararen da suke kaiwa a yankin shugaban turkiya recep tayyip erdogan ya kira ya kira takwaran aikinsa na rasha vladimir putin inda ya faɗa mai cewa hare-haren na idlib na saba matsayar tsagaita wutar da aka cimma suna kuma jefa al'ummar yankin cikin mawuyacin halin da ka iya zama barazana ga tsaron ƙasar ta turkiyya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. रग रग में इस तरह तू समाने लगी जैसे मुझे को मुझसे चुराने लगी दिल मेरा ले गई लुट के चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके चोरी चोरी चुपके चुपके Baba barka da shigowa. Barka ka dai. Bakon da muka raka ya dawo. Allah sarki. Yau ma muna tare da? da Barka Alhaji to barka da sake shigowa wannan zauren. Barka Bunan tsaraban nan da aka kawo da yau muke so mu kwance waɗansu. <laughs> kada a ce gudun gaba da eh, kafin mu kai ga wannan babin kamar yadda muka saba bari mu eh, bude eh, babin da gaishe-gaishe da ke hannuwanmu a gaisuwar fata alheri ta abar ya huce da fatar an tashi lafiya zuwa ga musa adamu koli bindigau da musa yaro kakanabi sai kuma nuhu dan juma gata da rabaran yahaya kasin sai elda steven oga da simon bala arin sai kuma solomon naruka yakubu tarya da elizabeth bose da elizabeth bose philip da daniel danladi baban idi sai banyami mantau da dauda garba bundod da andrew da lagin da kuma timothy fito buba sai ibzan dallagin da profeso aje tokan da mama sera mavira da emmanuel abokara allah ya sa na faɗi wannan sunan daidai sai kuma joshua azin da ezekiel iliya kinkin da christopher bature da alex kudu da victoria stephen mabas da kuma ruth abo sai isaac sani bature da alex yaro mansuru da barista yakubu salibawa matawali da dauda gata da garba leku sallau sai kuma felix choji da ben ula da farfesa dan dan kure da reverend sama'ila jafun da rahila sale karfe sai kuma isaac ayuba da ayuku john da zulai sa'idu da rebecca isu tsaku da barista adamu yahaya da fatar an tashi lafiya to wannan gaisuwa kuma ya fito daga abine da a nijar ya ce yana mika gaisuwa zuwa ga alhaji hamza mai nasara a birnin yammai da salihu mai kasad a yamai da malam laminu duniya sai allah a yamai sai kuma hajiya a'i yar yari a birnin kwanni da alhaji habibu mai fanta a kwanni da kuma malam rabiu alkalin birnin kwanni da kuma mamman dan doki a kwanni sai kuma maryama malam magaji a maraki da malam badamasi a tasawa maradi ko kuma a eh, tasawa a maradi sai kuma ibrahim jahu a maradi da kuma mutanen garin gidigir da albarkaram da kuma kasamma ya ce gaisuwa zuwa ga rabiu malam idi a gure da sa'adi dan malam a gure sai kuma hamidu kalalabuwa difa da kuma idi kandiradi a kasar libya da alhaji mummuni abubakar a damagaram sai kuma ya'u na gacira tela a damagaram da dr hadiza judith ibrahim a yamai da abdulrahman mai wankin hula da amadu mamman balafon yamai da alhaji ibrahim fara'a dariya ta fi kuɗi da kuma nana fatima ikoyi a Agadez da adamu mai daji shugaban matasa eern church a yamai sai kuma alhaji malami yar abba da idrisa dan sokoto a yamai da lawan jikadan maradi a abidjan ivory coast sai kuma sha'aibu mamman malamin makaranta a yamai da alhaji mustapha mai atamfa a amarawa sai kuma daga karshe ya ce na gaida ibrahim iblala alhaji wato yakubu a garin murya zandar to sai kuma wannan gaisuwar a bare huce zuwa ga dr musa kyau da phoebe samuel da lanto bawa da kuma face da grace sani bature da jummai ibrahim barde da cindin ali Gyan da Benjamin Kamshuwan da Yahaya Shagayya da Sama'ila Musa ko yonga gidan fillo ko yonga an dai sa yonga ban san ko akwai wani suna yonga da kuma alhaji da kuma ahija barka hassan da iro mamman kuka shika da timoti tambaya hassan babangida da kuma isti musa sama'ila rataya sai kuma wannan gaisuwar fatan alheri zuwa ga hajiya aya talatu levi da kuma mutanen gidanta da su mama a katsina da 'yan uwansu duka sai kuma hajiya bara'atu da mai gidanta pastor haruna yola da ɗansu baffa da kanwarta hawa garba a nta gusau da babansu da fatan tana ƙara samun lafiya sai kuma binta gata mamar abida kenan da 'yan uwanta da 'ya'yanta a warji sai kuma yakubu yankai baban bature da iyalan shi a bauchi da banyami mai gari baban hawa da iyalansa a yalwa bauchi da haruna gata da iyalan shi a katsina sai kuma malam bello dan asabe da iyalan shi duka a malumfashi da kuma daniel tambaya baban juli kenan da iyalinsa da philip tambaya da iyalinsa a warji bauchi sai kuma jonathan na baba da iyalin shi a warji da samuel alabi baban ola da iyalin shi a warji sai kuma malama rose mamar nara su yau yan warji ne lamba su ta samu eh, da eh, gaskiya <laughs> yau abin ya shiga warji warji lamba ku ta fito haka ne malama rose da wato mamar nana kenan da yaranta da yan uwanta duka a warji da fatan tana kara sabon lafiya sai kuma mr amon nathaniel baban precious da iyalansa da wato da iyalansa da yan uwansa baki daya duka a warji da dauda tambaya jibril a jos sai kuma mataya sanda da iyalin shi da yan uwar shi a bauchi to da fatar an tashi lafiya kai ma bari mu baka wannan daman kafin ka bude buhunan labaran ka nan eh, eh, na ganka da jerin gaishe-gaishe. Na'am. mana ma na sai amfani da wannan dama je da mai gida na shugaban hukumar shige da fice ta kasa da su gina alhaji muhammadu baban dede da kuma mai gida na da ban fanta na najeriya alhaji ahmad idris da ainihin mai ah, martaba sarkin zafara anka alhaji tayari da mai martaba sarkin mafara mai girma sarkin kiran gange da rabu da muhammad a ainihin abokina sai wani gange da rabu a mai nasara gange ina gaida mai gida na wato mafi mutabbashin kwantona jihar mai kula da harkar kan gida wato shi ne alhaji idris jere mai gida na graham da kuma babban akanta da kuma darekta na bangaren kudi alhaji abubakar usman da sauran ainihin yawa da bukatun ke fata na kala lafiya. نظر नहीं चुराना सनम mun gaggada ba wannan maganin hawan jini eh. <laughs> To Alhaji ba mu labarin dan kama da sarauta mai farin jini maganin hawan jini ba mu ba mu labarin dan kama da sarautar majidani daɗi. Sarautar maji daɗi. Eh. <laughs> Eh. Na'am. Kamar ya san an kama ne ya je wani gari sai shiga ta kammalin mutane da manyan kaya da rawa muka in ji zan cikin familin mutum. Eh. Da ya je fadar da ya yi gaisuwa. Sarki ya gan shi familin mutum suke sai suke masa to ba Allah ta sani gari baya ci gaba sai da baki. Ya ta muna son irin ku zauna a cikin garin nan idan dai har za ka zauna za ka ba ka gida za ka ba ta gona. Kuma in ma har kana son aure abin da za a yi ma aure. Lallai ka Wata haka bari in gabatar mutu da yan majalisa ta wani ke rike da sarautu a nan in ma har zama ya zama mun ga hankalin ka kai ma za mu samu wata sarauta ko mu bata. Allah sarki. yake eh, to na a gabatar mata da halimin shi ne sarki yake ce mata wannan shi ne galadima wannan shi ne sarkin fada wannan shi ne ma wannan shi ne rima Ya ka zo aka nuna wani aka ce wannan shi ne majidadi. daɗi Hannun shafi irin mutanen ne ɗan masu ƙaramin jiki. Dan kama ya duba ya ga ji daɗi da jirgin wayansa da jirgin hannunsa duk sun fito sannan dai ƙarancin kalangu. Shi ne sai ɗan kama ya ce a turan ta yadda a rike sarauta dai ba na bukatar sarautar nan. Tun da ya gaba ba a kauri kowa tsabage tsabage. Eh, to ta ci tun ake shi ne maji daɗi ya kamata su ya fi kowa ba alamun yana jin daɗi. <laughs> Sai ka fa sai gashi tsamage tsamage. Da kama da ya gaji. Da kama da ya gaji duka. Da biyu biyu sai wani sun fito ta matsalolin ta na zuci a ƙarfin da ta rike sarrafa. Sai ta aka yi zai ana abin da ya ke a ƙarfin da ta rike sarrafa.

yana nan ya fitar da zarka sai ya bashi a shi da gwamnati ba da ko titi don haka sai ya ji daɗi wannan kuɗi na ta bashi na zarka tun da sassafe sai ya taimako mm. ya zo gina a ran zai ya godiya to da ya zo sai fitar da mutane ainihin duka an taru a goma gidan alaji. Mm. to sun san wato akwai wata aya a cikin gwamnati tana da tsawo kuma tana da girma ɗari zaren cikin afirka ciwo. Ina zai zai da ce yana cikin ana ta kurfi. To sai mafarkan saboda wata nuna cewa ta fi daɗi sai su ce a karar da kirki miya miya halin da ke a karar da kirki ƙasa ɗari ɗari sai wani mafalaci wani ne yana yana zaune ce a ba Allah wannan mafarkan ne dai godiya ga kai ka yi godiya amma in ta ce a karanta aji da su ƙasa ɗari ɗari ai zama sai an kai a zahar in dai karanta a zahar wani tsari ba. <laughs> Burji ya biya Ashe ba a ƙara bashi ba. Kai godiya kawai ka tashi. अरे भोली सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्मा आए हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आ सी सूरत आंखों में मस्ती दूर खड़ी शर्माए हाय हाय एक झलक दिखलाए कभी कभी आंचल में छुप जाए आए हाय मेरी नजर से तुम देखो तो यार नजर वो आए बोली सी सूरत आंखों में मस्ती taya tsohon shugabanmu da sashen hausa sandi dare mm. wanda farko dai muna mashi murna wannan mukami wanda bai zo mana da mamaki ba sabili da eh, matashi ne mai halin dattako kamar yadda muke faɗa kowane lokaci mm. to muna mashi fata alheri a matsayin shi eh, ministan matasa da wasanni mm. kai dama kana labarin wasanni. Eh kware ko ai na ce ma ya kamata. Me kake so ka gani ya faru a wannan fanni a farko fannin wasanni. Eh to ina jin ta huskar wasanni dai ina eh. son a lokacin da ya zama shugaba ko kuma wato minista da ke kula da harkokin wasanni a matsayi shi na wato ministan matasa da wasanni. Eh. Wato Najeriya ko wasan karfin Najeriya a Najeriya Afirka. Muna son mu ga an sake maido da ina kisan World Cup so daya aka taba bugawa Afirka. Eh. shine lokacin da aka buga a South Africa a shekarar 2010 eh. to muna son a zamanin da Sandy Dare ya zama wato minista eh. na matasa da wasanni mu ga yayi kokari an sake dawo da World Cup a nahiyar afirka muna so ga kuma najeriya ce ita ce wadda za ta jagoranci wannan to matasa suna korafin cewa babu matasa da dama a cikin wannan tafiya to a matsayin shi na ministan matasa hmm. ainihi menene kake gani ya kamata matasa su yi wato su matasa suna son wai da su ga an ce matasa ne aka cika su a wannan tafiya da shugaban ko kuma da da shugaban kasa yi mm. amma idan aka ce ministoci akwai hukumomi da ke karkashin su mm. wanda yake a waɗannan hukumomi mm. inda matasa za su iya taka rawan gani sosai kenan amma kin san shi minista yana kula da yadda za a tafiyar daga baki ɗayan ma'aikatun ne ce sa ta waɗannan ƙananan hukumomin da ke karkashin waɗannan wato ministry ko ma'aikatu to nan ne muke so mu ga an ba matasa dama sun taka rawar gani matashi shi ya san matsalar matashi eh, shi ya san abin da matashi ke da bukata domin inganta rayuwarsu kuma kin san matasa idan rayuwar ta inganta to lallai ga bayan rayuwar ƙasa eh, za ta zauna eh, lafiya. daga cikin ra'ayoyi da waɗanda suke bi mu a shafin sada zumunta na facebook suke babbayanawa da dama daga cikin su sun ba da shawarar cewa abu na farko da suke son su gani a matsayin next level wa'adin mulki na biyu hmm. suna so su ga cewa a hmm. koya matasa sana'o'i a kuma samar musu da ayyukan yi na san ana zuba mushi ido muna dai kare mushi fata alheri kamar yadda muke fara kake manta kuma shugaban ya ce ya kamata ministoci su yi aiki na haɗin gwiwa don eh. haka muna kira ga shi ministan matasa da wasanni eh. ya yi haɗin kai da ma'aikatar wato ɗaukar ma'aikata hmm. wato na employment kenan eh. su yi haɗin gwiwa don saboda a samu a ɗauki matasa ɗauki matasa ayyuka eh. Eh, <laughs> to ba da la'ala tabbatar da alheri muna ma wannan gwamnatin baki ɗaya a fatan alheri da gaske na gama da majuli ta fara daga ba da hannu sabili da aka tilas mu eh, ja eh dole mu ja burki nan yanzu a madadin baba ya kuma makeri da kuma To alheri ke muku fata alheri da fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri. ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku. la meilleure musique et les